yau asabar goma ga watan almuharram hijirar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da tara daidai da talatin ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na ashirin da uku daga cin jerin giyan kasusuwan karatun littafin tasirin wahab fi ilajin zahirar irhab على ضوء السنة والكتاب تشخيص الداء ووصف الدواء واللفا معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الله كن سركي مي ساكيا دا الخير bayan da malin ya a ƙarƙashin al-mabahasul awwal dangane da asbabul irhab da awaqibul irhab abubuwan da ke sabbaba ta'addanci da kuma abin da ke biyowa baya idan wannan ta'addancin ya faru sai ya ce al-mabhasul awwal asbabul irhab dama mala ya ce akwai gaba gaba da zai biya tattauna mana bayanai na abubuwan da ke sababar da ta'addanci ko to sai ce asbabul irhab abubuwan da ke sababa shi inna qadiyatul irhab allati ahammatul alam kun ga qadiya ko matsala na ta'addanci wacce a yau ta zama ita ce abin da ta sha kan duniya ya zama duk abin da wata ƙasa ko nahiya ko yanki za su tattauna sai an maganin ta'addanci ya zama shi ne ƙadiyya mafi mahimmanci da tsada a wajen duniya da shugabanni wa shagalata siyasa kuma ta shagaltar da siyasan duniya baki ɗaya wa nabba kada kuma shugabanni suka faɗa ko suka shiga taitayinsu dangane da asbab da abubuwan da ke kaiwa su haifar da wannan ta'addanci wa harrakat ahalal islam kuma wannan ta'addancin ya girgiza musulunci da musulmi a ko'ina a duniya duk inda musulmi ya shiga ana mai kallon ɗan ta'adda ya zama abin zargi ya zama abin tsokana ya zama abin zolaya ana zinɗin shi saboda wannan al'amari na ta'addanci wa ashabul fikri wal aqlam aka waye gari al'amarin waɗanda suke da zurfin tunani da nazari da hangen nesa na musulmi da gwanaye wajen rubutu da suka rubuta manya-manya da ƙanana da 'yan matsakaitar littattafai ya zama an motsa su dangane da tsawatarwa da tsoratarwa da nisantar da al'umma shiga cikin wannan al'amari Lamta kun fi ma'azilin an asbab war rawa'id kun ga waɗannan abubuwa to ba zai yiwu a ce babu abin da suka sabbaba ba warrawafit da ababen da suka jagorance shi allati tushiluha wanda waɗannan abubuwan suke kunna wannan wutan ta'addancin wato na miyaha kuma suke haɓaka sun kunna sun haɓaka sun iza su rura shi kun gano wannan dole akwai abin da ke haifar da shi ba haka suddan ba ba haka kawai ba ba haka banza ta kai zo mu kasuwa ba akwai wani abu me ya kunna wutan ta'addancin sannan me ke haɓaka shi wa inna min hikimatil qada'i alaiha wa munahadatiha kuma hikiman kauda ta'addanci da ganin bayan ta'addancin da rushe shi shine istijla'u bawa'ithuha shine jawo abin da ke haifar da ta'addancin a waye gari hikiman gamawa da shi da rushe shi kuma yayi wahala saboda akwai mai istijila a Bawa abin da ke tada shi ya jawo cin al'umma yana nan sai an gama da wancan sababin sannan maganin shi zai faru kun ga abin da nake ta gaya ma hukumomi tuntun ina jawo hankali da faɗakar da shugabanni sai su ci in aka je da aka harbe waɗannan 'yan ta'addan waɗannan da ke tada ƙayan baya waɗannan da ke abin da bai kamata ba shin abin da ke jawo ta'addancin ya haɓaka shi ya rene shi ya girmama shi an yi maganin shi ko yana nan in yana nan an yi baya ba zan yi walo kofa ala asbabihi kuma shin an tsaya an gano abin da ya sababa shi an yi maganin abin da ya sababa shi ko kuwa kawai saman wutan da hayakin ne ake watsa ma ruwan wa inna min akhatar tilkal bawa'is ya ce daga cikin mafiya haɗarra na abin da ke haifar ya tada ya haɓaka ya rura al'amarin ta'addanci mayali su ne waɗannan bayanai da ke tafe wanda malin zai bi ɗaya bayan ɗaya ya lissafo ya tsaro ya zayyano ya karkaso ya mana cikakkun bayanai a kansu awalan na farko aljihalu bil kitabi wa sunna wa ihmali maqasid shari'a yana daga abin da ke haifar da ta'addanci jahilcin alkur'ani da sunna da kuma sakaci da ya da kunnun uwar shego dangane da manufofin shari'ar musulunci a yau da yawa daga cikin waɗanda suka jahilci alkur'ani da sunna wai ɗauka suke manufofinsu da ra'ayoyinsu da soye-soyen zuciyarsu su ne makasu da shari'a da yawan mutane za ka fahimci wannan ba sai tattauna ya haɗa ka da mutum ko hudda ya haɗa ku sai gane ba makasu da shari'a ke gaban shi ba me ke gaban shi ra'ayi nazari shu'uri a hawa irin nashi wannan su ne makasu da shari'a in ba samar da su ba to babu makasu da shari'a to wannan yana haifar da ta'addanci domin idan waɗancan manufofi nashi ba su tabbata ba to ka shirya faruwan ta'addanci a kusa ko a nesa mala ya ce innal jahala bil kitabi wa sunna kun ga jahiltan alkitabu wa sunna wa maqasid shari'a da kuma jahiltan manufofin shari'a wa bi ahkami takfiri wa qawaidihi da jahiltan hukunce-hukunce da ka'idoji na kafirtawa da tsare-tsare da abubuwan da ke da alaka da wannan wa kalamu salafi fi zalika da kuma maganganun da salaf suka yi akan wannan matsala to yana daga abin da ke haifar da ta'addanci mutum ya jahilci alkur'ani ya jahilci hadisan annabi bai ma san darajarsu da matsayinsu ba bai koye su inda ya kamata da fassarar malaman farko da suka yi masu ba bai san manufofin shari'a a rayuwa da addini ba sannan bai san hukunce-hukuncen kafartawa da ka'idojin takfiri ba sannan bai san zantuttukan magabata akan waɗannan abubuwan ba baki ɗaya huwa sababin ra'isi ba da ce wannan shine sababi da ke jagoranci lilwakoɗi fi mazalikin takfiri wal irhab shine wanda ke sanya zamiya da talalabuwa da santsi da zai ja mutane zuwa ga kafirtarwa da kuma ta'addanci akan waɗanda aka kafirtar domin duk wanda zai je kashe wata al'umma ya lalata dukiyansu ya saka rayuwar cikin hadari ba zai wannan ba sai ya kafarta su tukuna aidi sun kafarta aidi sun zama arna aidi sun yi kaza sai ya ɗibo hukunce hukuncen kafirai sai ya ɗibga musu to wane ne kuma zai zartar da abin shi ne? shi ne alkali ne mai kara ke da gidan yari shi ke hukunci shi ke nan sai je sai an gane sawa'an kana zalika jihalan mutbiqan inda A'a wata daga cikin su zai iya yiwuwa jahilci ne tsura sun dukin jahili ne wanda ya taɗa kan mutum wani kan wani jahili ne kutuk in ka zauna da shi gaba da baya da kiki ne jahili bai san komai ba amma kuma zai ce ga abin da ya kamata a gudanar da addini da rayuwar al'umma wannan yana haifar da ta'addanci idan irin waɗannan jahilai ya zama sun wuce gaban addini da malaman addini au ko ya zama a wani ɓangare yana da ɗan masaniya a wani bangare na rayuwa da addini amma wani bangare kuma shi duɗin yake cikin duhu bai sani ba raji'an ila za ka duk abin da ya zo yana ƙoƙarin tawilin shi da ra'ayin shi da son zuciyan shi wajtihadin da ijita ijtihadi na nazari wanda yake gurɓata da jahilci liman lam takmul ahaliyatahu liman lam takmula ahaliyatihi ga wanda ahaliya na ijtihadi irin wannan bata cika mashi ba kowa malami ne da ya iya tada baki zai tsaya gaban yan uwan shi jahilai da ya dan fisa hasken riga na ilimi zai jawabi sai ya dauka shi din nan ya isa ya kutsa cikin komi ya magana kan shi samun irin waɗannan a cikin al'umma to kai tsaye al'amarin ta'addanci to sai abin da aka ji ko abin da aka gani wa illa falo kamulat a haliyyatul ijtihadi indahu mala ce da a ce cancanta na al'amarin istihadi ya cika a wajen irin wannan mutumi tsab lama aqdama ala al-ijtira wal qatl ai da bai kutsa cikin wannan laifuffuka na lalata dukiyar mutane da lalata lafiyansu da raunata su da karkashe da yawa daga cikinsu da kuma gurɓata rayuwarsu ta hanyar fasikanci da iyalansu ba wahal ba a da sahaba ma asabahum illa bi ihmalihim kaseeran au kalilan min alqawaid shari'a? mala yace abin da ya samu musulmi bayan gushewar sahabbai na abubuwan takeici da ya same su na waɗannan musibobi na waɗannan bala'o'i bai fa same su ba sai bayan da suka yi sakaci akan da yawa daga ababe masu yawa ko kaɗan daga cin al'amuran shari'a wa siyanihim hazzan mimma zukiru bihi da yin watsi da abubuwa da yawa da ake masu wa'azi da faɗakar da su a kai da suka yi sakaci da wancan to shine sai wannan musibar sai ta darka ko su suka shiga tsaka wuya suka shiga yanayi mara daɗi suka tsinci kansu a halin da suka shiga aka waye gari babu ilin babu tunanin babu tsari ba komi kawai shi kenan sai suka shiga cikin harkar rayuwa jiyan da al'umma yau suka shiga kan cikin musiba da bala'i Allahu azza wa jalla ya kulu fi sha'anin nasara alhali ga Allah madaukin sarki yana magana dangane da al'amarin nasara ya ce wa minan ladina in inna nasara har ma da waɗanda ke cewa su kiristoci ne a hazna ne mun yi alkawari da su a kan tsare-tsaren bin dokokin Allah fana su hazzan mimma zukiru bihi sai suka yi watsi da wa'azin da aka yi masu baina humul adawa sai muka cinno gaba da ƙiyayya tsakaninsu walbagada da ƙin juna ila yawmil har zuwa ran tashin alkiyama daga ran da ake muku wa'azi kuka zubar ku ake muku nasiha kuka take ku to Allah zai muku igra shine zai cinno me kiyayya da gaba a cikin ku wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un kuma da sannu duk taɓar gazan da suka yi ko sai Allah maɗaukin sarki ya ba su labarin taramin kiyama kun gano wannan ku kalla da kyau ko ku ne kuke zaune kuke raye an muku faɗakarwa an muku nasiha an jawo hankalinku da alkur'an da suna koyo ku to next abin da Allah zai muku shine al-igra bil adawa wal baghadha za ku shiga musiba ba ƴar karama ba sakamakon me sakamakon wannan bala'i yasa mai hankali da tunani da saiti da kan gado da sanin ya kamata ko ya shiga tetiyin shi akan waɗannan abubuwan duk wanda ya san ya kamata Wani ya ce sha hudu cikin sautin ma'ida faman ya la Kai kaifa fassirar alquran jama'a duk mutumin da bai da ilimi bai goge ya kware da yadda zai fassara alkur'ani ba wala da sahiha sunna min ha, kuma bai iya tacewa da tantanci ya ware sunna da ta inganta da wacce bata inganta ba Au yi kaddima ala sarihi sunna qawlan hezbihi eh, ko kuma kaddima <coughs> ala sarihi sunna ina kokarin gabatar da sunna ta zo karara kaula hizbihi maganar kungiyar shi ko shugaban kungiyar shi ko abin da kungiyar shi ta zauna ta tantance akan sunna mahal yurja jalahu an kona ala jadda yanzu kuna tsamanin wannan za ku ɗauka yana kan hanya kuma da gaske yake addini duk wanda ya jahilci wannan bai san da zai fassara alkur'ani ba bai san da zai ware hadisin da ya inganta da wanda bai inganta ba kuma ga sunna ta tabbata karara amma saboda shi ɗan kungiya ne ko dan mazhabi ne ko dan dariƙa kaza ne ko dan kaza zai gabatar da maganan waɗannan tarkace da shirme akan alkur'ani da sunna wannan za ku ce da gaske yake addini wanda yake wannan da gaske yake yi kuma dole idan ya ga asalin manufar abin da yake gudanuwa a kanta ba za ta tabbata ba ku jira irhabi zai biyu ba wanda bai san addini ba sam waka zalika man kana la ya fahimul farko na sarihil kauli wa zahirihi duk mutumin da bai iya bambance sarihul kauli maganan da ta fito karara wa zahiruhu da maganan da yake zahirin akwai sarihul kauli ga abin da aka ji karara doron magana sannan magana tana da abin da yake zahirin mai aka nufa da ita ba ka iya tantance wannan cikin zantutuka ko ba ka iya wannan harkar ba yanzu duk wanda za a ce ku je za a aikin Allah za a gwaggwar maya za a aika dukkan bisa a haka suke jahilai ne ba san addini ba kaf ɗinsu da haka suke kafarta mutane da haka suke kulla gaba da haka suke raba kan jama'a lalata zumunci su yi kaza su yi kaza duk sai sun yi ɓanna sun gama duka su komo su tsaya suna haƙi kuma ba san inda za a dasa daga nan ba aw bayyana alqawla aw bayyana alqawl wa lazimuhu ko ba san menene zance yake bayyanawa karara da abin da yake lazumtawa ba in ka zauna da irin waɗannan mutane kana malami da ka goge ko kana magana za ce kayi ƙarya kana aiki za ce kaza ne saboda ba san waɗannan ba hudda da irin waɗannan mutanen ko zai wahala a matsayin wanda ya goge shi yasa kana sauraron su ko za ka ji irin abubuwan da suke faɗa so na farko ba sa fahimtar bambanci da sarihul qaul wa zahiri. ba su fahimci na Allah ba za su fahimci naka ba su fahimci menene abin da yake bayyin na dukkanin wasu jama'a da lazumin magana ba kansu a kife yake wa mantuƙihi ba san abin da yake ƙarara na abin da aka faɗa wa mafhumihi da abin da ba mamɓuki ba ne ba magana ne karar da kunni ya ji ba amma abin da aka fahimta ne daga magana ba su iya tantance wannan wala ya ko baina takfiril mutlaq kuma ba sa ga bambance kafirci na gaba daya a ce duk wanda ya kaza wannan kafiri ne wa takfirul muayyan da kuma kafirtarwa na muayyani in ka ce musu duk wanda ya kaza kafiri ne ba sa fahimtar wannan da kuma wana kafiri ne idan ake takfirul mutlaq to za su bi ayyanannun mutane suna kashewa to ba sa fahimtar wannan duk za mu tattauna waɗannan abubuwan aw bainal takfirul maqala wa takfirul qa'il ba sa fahimtar magana kaza kafirci ce amma ba kowa ya faɗi ta zai zama kafiri ba kun gano wannan in suka aka ce masa magana kaza kafirci ce to da jahili da wanda ke cikin shubuha da wanda bai fahimta ba in ya faɗa sai su kashe shi ba san me ba jama'a akwai bala'in da wani zai shiga ya shigo wajen da ba zai iya ya tabbatar da abin da kai kafin gaskiyan shi ba dole ya kauce ga wanda bai fahimci wannan ba ku eh to zai hukunta mutane da hukunci irin na khawarij kuma irhab zai fito baya yanzu misali mutum ne ya zagi shugaban kasa sai aka zo gaban shugaban kasa aka kawo shi do lalle ya zagi sai ce da gaske kai zagi sai ce bai yi ba wanda bai fahimci wannan ba ya jahilci da rayuwa da tsarin magana da hukunci da komai yake ko sai da bai na cewa wannan makaryaci ne a an yi kaza ba makaryaci bane ba makareci bane ko bai yi ƙarya ba ba ya faɗa mun ji ba ya faɗa kun ji amma ba ƙarya yi ba ƙurewan abin da zaka siffanta shi da shi ka ce mashi me wannan matsoraci ne mun gane wannan amma ba ƙarya ba ce me yasa ya faɗa tsoro ne yanzu annabi ibrahim da aka tambaye shi wannan matanka ce ko yar uwarka matar shi ce sai ce me ƙarya yi me ya ji jama'a gano kusan wannan ƙarya ce ga ta ƙarara ma kuma wallahi ba ƙarya ba ne so da yana faɗa abin da zai biyo baya a wurin allah yawa da shi kawai misali mutum ne anan ya ji ya faɗi maganan ɓatanci a bayan idona sai aka zo cikin kunan ko inda muke karatu da ɗalibai da yawa sai aka ɗauko maganan sai ce ka ce sai ce a'a za ka yi hukunci a nan ba ka ce wani ya yi ƙarya tsoro ya sa shi ɗaya kenan na biyu in yi karfin halin cewa ya yi to yanzu ya hago sun miyagun azo zuwa guda biyu da ya wuce wancan na barko bai da kunya bai da mutunci bai yana da tsaurin ido na uku kuma bai san abin da zai faru da shi a cikin ɗalibai ba don wani zai iya miƙewa ta baya mai gora sannan kuma zai fada cikin tsana na jama'a zai fada cikin kauracewa na jama'a da sauransu to sai ka a da dararaini gare bayyana tsoron can da ya fada cikin wannan musibar dole sai ka fahimci wannan ba cikin magana in ba haka ba a rayuwa in baka gano wannan ba ba za ka iya ba a addini in ba gano wannan ba za ka yi harkan addini ba yanzu ga wanda ya jahilci waɗannan abubuwan wai ya ce zai harkar addini da harkan jama'a ta yana zai fara ta ina shi ne ma ce ba san tafiyar maqal wa tafiyar qa'il ba an gano wannan ba san wannan ba san shi ne aka samu wani taƙadari la'ananne ya ce wai annabi musa ya ni tar'auna ya ci amanin ka kaji ba sau da ya auna abin da gwagwalon shi ma wannan dan ta'adda ne ya yi sau wannan magana za ta iya haifar da irhab ta'addanci ce an gano wannan da kyau ku kene yanzu duk wanda ya taba kyautata maka sai ka gano gaskiya yanzu babu dama ka ka zauna kan gaskiya kuma sanda annabi Musa ya zo da gaskiyan da ya zo da ita wajen Fir'auna a da hikima ya faɗi ko ba da hikima ya faɗi fa qula lahu qawlan layyinan kuma duk yayi ba ma wanda ya kausasa magana irin fir'auna amma saboda ya jahilci shari'a ya jahilci da shari'a duk waɗannan abin ya jahilce su kuma bai san matsayin annabta ba kuma bai san matsayin kafirci ba inda ya san matsayin annabtan annabi Musa da kafircin fir'auna da bai faɗi wancan maganan ba ba jahili ne fituk to yanzu wannan maganan tashi kafirci ne shi kafiri ne shi ba kafiri ba ne yanzu kaga bambanci tsakanin makala da ƙa'il ita maganan kafirci ce amma mai maganan ba kafiri ba ne me yasa saboda jahili ne da yanzu malami limami wanda ya san shari'a zai faɗa shi kuma zama kafiri amma jahili ne wancan fuduk na sanar da sarki ya faɗa kaga wannan shi ba wanda zai ce ya kafirta ne kawai kurewa hukunci ce mai sakare Allah ya sa mu dace kage nan dole suka fahimci wannan ko ba su fada da kowa a garin su ba ba su rigima da kowa wajen da'awa ba ko ba su jawo shi kowa ba in ka gane wannan ko za ka yi hudda da kowa sai ga wani mala yake hudda da suwa ne don me ba zan yi ba to ai sun ce ga sun ce ba san me suka faɗi ba ne kamar yaran da suka hawa bayan zaki matan ce shi a kore sai ce a ban san ni ba ne ko gane wannan da kyau a ban san ni ba inda sun san ni ba wanda zai iso nan amma da iyayensa suka zo ai ba su karo so ba daga ne suka kwala musu kiraye. sai za ki ce wa watan shi to kin ga wanda suka sanni can kin ga ko iya zuwa nan ba su yi ba gani yanzu idan uwa ta san ɗabi'an ɗa na wauta da rashin ilimi da baladanci in yi mata laifi na wani abu za ta auna ya ma san me yi in da gane bai ma san me yi ba kawai dariya za ta yi da shi Allah shi dai ka ta ci gaba da harkokinta amma in ita ma balidiya ne sai da rufe shi da duka ya rasa wai mai ma yi sai ya taso ya girma yana kallon uwar shi a matsayin muguwar shi sai fara ta bata sani ba tun yana karami ne ya gina wannan abubuwan sai ga malami ya koya ma yara abu ba su gane bai ta dukansu ga tun ba mu iya ba ai ba mu sani ba ai ba mu kaza ba shi kuma ya gani ya ba su sani ba wawa ne shi ya kamata principal ya zo ya ta dukan shi mala ya ce fahal ya juzu lahu an ya takallama fi amrul amma irin wannan mutumin da bai san wannan ba ya kamata ya wuce gaba yana magana akan al'amarin al'umma na baki da? wa fi masailin nawazil haddama eh al ah, mudlima ko ku yi zo yana magana cikin al'amarin da suka faru na duniya wanda suka taso wanda mai yawa ba bawan nasi a kansu amma al'amara ne da suka zo suka zama duniya suke mata ɗaurin kazan kuku suke mata cuki-cuki kalla irin wannan mashirmancin bai halatta ya magana akan jinin hailan matan shi ba alantana al'amarin unguwa ko al'umma duk waɗannan matasan da suke karambanin karantarwa suke kenan dukansu kaf surutun banza ne da gigiwa da ɗumin ƙirji yake kai su ko sun iya haɗa baki za su yi surutu su yi hayaniya su yi zagi su yi ɓatanci su rashin ɗa'a su rashin kunya su rashin mutunci to jahili ɗan uwansu da yake zuciyan shi a gurɓatacce cike irin nasu to sai je haɗa kai da zuciyar ce ai daidai suke jama'a mun fahimci wannan da kyau ko isattin mai hankali ya shiga taitayen shi kuma ya san me yake yi duk wannan suke haifar da irha za mu tattauna ƙarin bayani a karatu na gaba subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum